bismillahir rahmanir rahim za mu shiga kashi na biyu na karatun wannan littafi da muke wato sahihul bukhari mun tsaya a kashin farko karshen babu man rafa sautahu bil ilmi a yanzu kuma za mu tashi babu qawlil muhaddisi haddasana aw akhbarana wa anba'ana na karanta babu qawlil muhaddis haddathana aw akhbarna وأنبأنا نعم، أو أخبارنا وأنبأنا نعم، حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النقلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النقلة هي النقلة هي النخلة نعم. نعم. لا وقال لنا الحميدي أنا أنا نعم. وقال لنا الحميدي كان عند بن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد وقال بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المسكوت وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإن وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة آه طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكيتي باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا a آه، wannan بابي زي mana bayani akan siyagut tahammul wal ada wato sigogi Eh, ilimi da kuma koyar da shi karɓa da ba da shi wani lafuzza ne malamai na hadisi ma'abuta ilimi suka kasance suke amfani da shi yayin karɓar hadisi da bayar da shi haka kuma waɗanne sigogi ne suka fi dacewa waɗanne ne suka fi ƙarfi to wannan shine babin abin da zai mana bayani kaga yayin da mutum zai ba da ilimi ko zai kora ya gamata a san waɗannan hukunce-hukuncen yayin da za ka koyar da mutane ka san ya za ka koyar da su da wani lafazi za ka yi amfani da shi wannan da yana cikin ladabi na ɗalibin ilimi ya gamata a ce duk da san wannan kafin ya fara koyarwa shi yasa mafi yawancin littattafai na mustalahul hadith za ku ga suna kawo wannan babi ɗin at-tahammul wal ada sai tahammul wal ada kamar yadda za mu gani nan gaba a cikin ba'itul hadith da ire-iren su nuzatin nazar da ire-iren su muqaddima na ibn salah da dai sauransu yake cewa qala na al-humaidi al-humaidi shine babban malamin sa wanda fara idda shi a farkon wannan littafi idan ba kuma ce ba me ya cikakken sa muka ce ahsan abdullah ibn zubair al-makki dan makka kana inda ibn uyayna wato shi ya kasance yana wajen ibn uyayna shi ya karbo wannan daga ibn uyayna ne shi wa al-humaydi ibn uyayna shine sufyan ibn uyayna shi ma dan makka ne a da malamai sun ce asali an haife shi a kufa ne yake cewa haddasana wa asbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan al-imam al-bukhari yake cewa waɗannan jigajigan malami malamai duka shi wannan shine ra'ayinsu tun daga malamin sa al-humaydi da sufyan bin uyayna duka sun tafi akan lafazin akhbarana da lafazin amba'ana da lafazin aiki wahidan duka ɗaya suke a fage na me na hadisi malamai suka ce kuma wannan yake nuna cewa hatta shi ma al-Imam al-Bukhari wannan ra'ayinsa akwai maganganu kusan guda hudu wannan matsala wanda zamu yi bayanin su ina fata wazi a tayyib a maganganun malamai guda hudu maganan farko waɗanda suke ganin suka ce da haddasana da akhbarana da amba'ana yana halarsa yayin da malami shi zai koyar da hadisi misali yanzu ni sai in dinga karanto muku kuna saurare na idan muka tashi roito wannan hadisin za ku iya roito shi ku ce haddasana misali nasir kaza kaza kaza kaza ko akhbarana nasir ko amba'ana nasir wannan duka babu laifi ko kuma idan ku karanta a gare ni za ku yi amfani da haddatana ko akbarana ko amba'ana wannan babu laifi akan haka wannan ra'ayin farko kenan na malamai wanda suke da wannan ra'ayin daga ce akwai a iyad sannan akwai ire-iren su a'immatul arba'a tun daga al malik malik arwaito wannan daga gare da su al-imamu shafi'i da su abu hanifa da al ahmad bin hanbal ina fata wadi kuma wannan shi ra'ayin ra'ayi tahawi da Alimamu hakim da dai da dama da su ire su Yahya bin Sa'id al da su ire Alimamu Zuhuri da mafi yawancin malamai yan Kufa da dai sauransu da kuma malaman da muka yi bayanin su yanzu malaman Alimamu buhari wato Alimamu humairi da su Sufyan bin Uyayna da shi shi kansa an ji matsalan farko ra'ayin farko na malamai sai ra'ayi da biyu na malamai waɗanda suke ganin cewa idan ya kasance wani ya karanta yadda misali ne ke karanta yanzu ku kuna saurare idan suka tashi roito sai bukhari daga gare ni za ku ce na nasir qira'atan alaihi wa ana asma ina fata kowa yana jina ko akhbarana nasir ko abbana nasir qira'atan alaihi wa ana asma ra'ayi na biyu kenan na malamai tun da kai wani yake karantawa ku kuna saurare tsaye sai zance na uku na malamai shine waɗanda suke bambancewa tsakanin malami da shi ya baka gundaran hadisan ya karanta ma kai kana saurare idan malami ya karanta ma kai kana saurare to za ka ce haddasa na nasir idan kuma kai ka karanta malamin yana saurari yadda zayyan yake yanzu to za ka ce na nasir an gane sun bambanci tsakanin na wa na suka ce kuma amba'ana wasu malamai suka ce lafazin amba'ana tana zuwa ne da tare da ijaza idan ka jirawu ya ce amba'ana wali ko an ba'ana misali nasir ba za ce an ba'ana nasir ba sai in na haɗa ba da ijaza an ba'ana nasir sahihul bukhari tare da ijaza kuma ni mun yi ido da ido shine za ka yi amfani da lafazin an ba'ana kaɗan daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayin an rawaito wannan daga alimamin shafi'i da imamun muslim da dama daga cikin malamai na Mashrik da kuma A wasu daga cikin malamai na hadisi ire-iren su ibn Jirai, da su al al-auza'i da su al nasai da su abdullah ibn wahabi da dai sauran malamai ire-iren su malaman misra da sauransu wannan an roito wannan ra'ayi daga cikin daga waɗannan malamai wato bambancewa tsakanin karatu karatun malami da kuma ɗalibi ya yi karatu magana na hudu na malamai ne waɗanda suke ganin mutu'akhiruna idan kai kaɗe kai karatu wajen malami za ka ce haddasa ne ba za ka ce haddasa na ba ko kuma ka ce ne ko an ne ina fata an gane dama daga cikin mutu'akhiruna su suka zo da wannan bambancewa wajen damiri na idan kuna da yawa haddasa ne ko ne idan kai kadai ne kai karatu wurinsa. daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayin akwai ire irin su ishaq bin rahuya a rawaito wannan ra'ayin shi ma daga Ibnu hibban har da imamun nasa'i to a gaskiyan zance tsakanin maganganu guda hudun nan malamai sun tafi akan cewa duka waɗannan alfaz ɗin ta sadaka ko da ka yi karatu kai ka karanta malami yana saurare ko kuma shi ya karanta kana kana saurare kai kaɗai ne kuna da yawa duka za ka yi amfani da haddatana ko akbarana ko amba'ana abin da malamai suka rinjayar kenan shi yasa al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala yake cewa da dama daga cikin jigajigai malaman hadisi jigajigan malaman hadisi magabata ire-iren su abdullahi ibn al-mubarak ire-iren su abdurrazzaq as-sanani ire-iren su yahya bin sa'id al-qattan da dai sauransu da su abdullahi ibn wahbin za ka ga suna amfani da lafazin akbarana ba ta a wajen haddasana ko haddasana a wajen akbarana ba tare da wani matsala ba ina fata wadu matsalan farko na sai matsala ta biyu da suka tattauna shine tsakanin sami'itu da haddasa na wanne ne ya fi ƙarfi tsakanin sami'itu da haddasana wanne ne ya fi ƙarfi jamhurin malamai sun tafi akan lafazin sami'itu ya fi ƙarfi fiye da haddasana idan ka ce sami'tu ya fi kaza to ya fi ƙarfi fiye da haddasana da akhbarana da amba'ana amma abin ban mamaki ibn salah mai littafin muqaddima wannan muqaddima yana ɗaya daga cikin eh, littattafai na da da aka rubuta ɓangaren musalahul hadith wanda da dama wanda suka zo baya a yaron rai wanda yana da falala a kansu shi yana ganin wai haddasa da su na sun fi sami ita karfi <laughs> aka ce mai dalilin da yake cewa idan ka ce sami'tu ka ji daga malamin ba a ke kunnan ka kasance bai ji da kyau ba ina fata wa zai to saboda ka amma a gaskiya abin da suka rinjayar shi kuma ana lafazin sami'tu ya fi karfi fiye da su na da su akhbarana su ibn hajar al-asqalani rahimahullah su imam al-aini duk sun jayar da wani ina fata wadu tayyib anan idan muka lura za mu karkashin na al-imam al-bukhari ya kawo mu'allaqat wajen guda uku nayi bayanin menene mu'allaq shine hadisin da aka goge a farkon sanadinsa aka daga shi can sama zuwa ga annabi ko sahabi ya daga shi zuwa ga annabi a afwan tabi'i ko makamancin haka ina fata wazi hala yake cewa qala ibn mas'ud ibn mas'ud yace kun ga an goge farkon sanadi sai aka bar kawai lafazin sahabi kawai kun ga wannan mu'allaf ne an gane قال yake cewa رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya ba mu labari wa huwa sariqul masduq shine mai gaskiya kuma abin gazgatawa wannan hadisin kowa ya san shi shine inna harakum yajma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqa mithl zalika thumma yakunu mudghah wanda al-imam al-bukhari ya kawo shi mausulan a can cikin kitabul qadr ina fatawa dai tayyib kun ga anan yayi amfani da lafazin me qala ibn mas'ud haddathana rasulullah ko sai mu'allaq na gaba qala shaqiq shaqiq yake cewa shaqiq shine abu wa'il an abdullah sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatan abdullah shine wa shine ibn mas'ud yake cewa naji wata kalma daga annabi kun ga nan mu'allaf ne imam al-bukhari ya kawo shi mausul wato da sanadin sa cikakken sa a can cikin kitabul janaiz anan qala shaqiqun an abdullah sannan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun ga can haddathana rasulullah anan kuma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun ga sigan na karban hadisin ya sha bamban ko bai sha bamban ba a can haddathana anan sami'tu ana tare da ni kau tayyib wa qala hudhaifa fi hudhaifa ibn al-yaman yake cewa haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithain manzo Allah ya bamu labarin hadisai guda biyu wannan al bukhari ya kawo shi mausul wannan hadisi can cikin kitabur raqa'iq tayyib kun ga mun samu mu'allaq guda nawa guda uku kenan ko wa qala abu aliya sai abu aliya yake cewa ani ibn abbas daga abdullah ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kun ga an anan tazo kun ga shi ma wannan siga ne na me na tahammul wal ada abin da malamai suka ce an an idan yazo, zo in dai an samu tabbacin lukuya to wannan yufidu abin da kamar yadda Haddasa na yake bada a siga cewa wannan hadisi ingantacce ne haka shi ma an ana yake bada yake bada ne yake fa'idantar da haka mun yi wannan bayanin a shirin da muka yi kwanaki na baikoniya cewa an ana in ba an san mutum mudallisi ba ne ire-iren su muhammad ibn ishaq ne magazi shi idan ka ga muhammad ibn ishaq ya ce an wani to wannan lalle dole sai ka yi binciken sanadin saboda yana tadlisi amma in dai aka san cewa mutum baya tadlisi akwai nukuya ya haɗu da wannan malamin to ba sai ka yi bincike ba kawai wannan hadisin mai inganci ne kun ga mun samu an an anan fi ma ya ruhi an rabbihi abinda yake roito shi daga ubangijinsa malamai suka ce hadithul qudus yana zuwa da wannan lafazin sannan da dukkan hadisai ma za a iya amfani da wannan lafazi malamai sun tattauna matsala akan cewa hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi daga Allah ne ko ko ba daga Allah ba suka ce maganganunsa ne amma me umarni ne daga wa daga Allah subhanahu wataala wannan shine abinda malamai suka rinja ya rasu alqadi ah, ya imamu tahawi da wasu suka ce a'a a baya fa'idantar da haka amma dai malamai sun rinjayar da cewa lalle dukkan hadisai za ka iya masu amfani da wannan siga shi ma ya ruhi an rabbi saboda in illa wahyun yuha la ku anil hawa in illa wahyun yuha ina fata ana tare da ni Suka kara kafa hujja da cewa saboda wannan hadisi na ibn abbas wani wuri an ruwaito shi da wannan siga fi ma ya ruhi wani wuri kuma a rawaito sha'anin nabi kawai sallallahu alaihi wasallam ina fatawa dai ko yake cewa a anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ya ruhi an rabbihi wa kala anas sai anas yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga anas bin malik kenan daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yarwihi an rabbi azza wa da kun ga anan shi ma an cire ne an cire kima na'am eh an kum na'am an kum in zai zo shi ma wa qala abu hurairah sai abu hurairah yake cewa عن النبي صلى الله عليه وسلم نكر بودك عن النبي إرادة أمين تعالى ثبت أغريش يرويه عن ربكم عز وجل ينا رويتو شدقاء وبنجدنكو to abin da ya sa Imam al-Bukhari ya kawo ma'allaqat din nan wajen guda shida domin ya nuna ma cewa maganganun malamai maganan farko na tawagan malamai a immatul arba'a da jamhurin malamai suka tafi akan cewa haddasa al-Imam al-Humairi din da su Sufyan bin Uyayna waɗannan duka alfasin da muke bayani cewa dukkan su Za zaka yi amfani da haddathana wajen akbarna ko akbarna wajen ambana ko an an duka baya nuna cewa hadisin yana da rauni in dai an samu lukuya tsakanin malami da ɗalibi wannan babu matsala za a iya amfani da alfasin tatadakal ina fata wadu sai kuma sauran maganganu guda uku da muka yi bayani na malamai kala ke cewa haddasana kutaiba kutaiba shine wanda kuka sani mun riga mun yi cikakken bayani a kansa ibn sa'id al-balqi kala ke cewa haddasana isma'il ibnu ja'far al-madani shi dan madina ne ana abdullahi bin dinar shi ma dan madina an ibn umar daga abdullahi bin umar babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da mice Allah tabbata a gare shi ya ce inna mina shajari lalle ne daga cikin itatuwa akwai wata shadaratan wata bishiya la yasqutu warquha wanda abin nan ganyenta baya faduwa wa innaha lalle ita masalul muslim kamar musulmi take fa hadithuni ma hiya bani labari wai wacce bishiya ne a wannan bishiyar fa waqa an-nasu fi shajar bawari sai mutane suka nanansu ya shiga daji sahabbai a lokacin wasu ce kai wannan bishiyar wadda ganyenta baya faduwa mangoro ne wasu ce a'a lemu ne wasu ce gwaba ce wasu ce kaza ne kowa ne da irin tunaninsa ina fata an gane ala Abdullahi sai Abdullahi bin umar yake cewa wa waqa fi nafsi annaha nakhla a cikin zuciyana sai kawai na ji cewa kai wannan bishiyar da annabi yake nufi ita ce bishiyar dabino a wata riwaya yake cewa da na ga abubakar siddiq ya zo a cikin sahihaini shi ma da na ga abubakar da umar ba su yi magana ba sai na ji kunyan in yi magana gani kuma ni karami ne a cikinsu tun da abdullahi bin umar sahabi ne amma yana cikin kananan sahabbai saboda haiba na annabi da iyayensa da na gabansa ya kasa yin magana ya ce sai na ji kunya sun makalu sai suka ce hadithna na mahiya ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya zo da siyag da dama da turuk da dama sai suka ce ya rasulallah ka ba mu labari wacce bishiya ne kala ke cewa na nakhlatu lalle ita ce bishiyar dabino shi yasa a wata riwaya wanda za mu gani nan gaba ita ma dai ta ibn umar din iz utiya bi dummari nakhlatin suna nan sai aka zo da abin nan abin nan icen dabino saman dabino can inda yake ɗaya din nan aka zo da shi ana zuwa sai annabi yake ce masu hiyan nakhlat ina fata wadi a wata riwaya ta sahihaini abdullahi bin umar yake cewa da na kasa yin magana bayan annabi ya bamu labari da muka tashi daga majalisi muna cikin tafiya sai na ce ma babana na ce ya mahaifina wallahi a lokacin da annabi ya yi wannan tambayan abin da ya faɗo a zuciyana shine ita ce bishiyar da biyu amma saboda kunya ina kunyan in faɗa a gabanku shi ya sa na kasa faɗa sai umar bin khattab yake cewa amma da ka faɗa da ya fi burge ni rashin faɗan da ka yi wannan ban ji daɗin sa bai burge ni ba a kashin wannan ne malamai suke cewa abin da ya shafi ilimi ba a so mutum ya yi me ya ji kunyan faɗansa in dai na ƙaruwa ne al'umma za su ƙaru da shi طيب idan muka lura ya ƴan uwa za mu ga cewa Alimamu bukhari me yasa ya kawo wannan hadisi ƙarƙashin wannan mas'ala da yake so ya mana bayani na mas'alatu siyar tahammul ada kuma hadisin ya zo da haddasa na ne kawai sai ya zo da an babu na babu abba'ana ina wajhu shahid a ciki waye zai faɗa mu Eh? a ya wannan hadisi ne domin ya nuna mana cewa ya kafa hujja akan babin cewa yana halasta mutum ya amfani da haddasa ko akbarana ko amfana ga misali ma ga wannan hadisin amma kuma a hadisin babu lafazin akbarana babu amfana wanda ya sani yana da kyauta zama mai kyauta eh ta ɗauki sarrafa za a asibara na da ba'ana? idan eh. har eh. ta eh, zo kuma babu ba da shi wannan waje ya ne ƙoƙari ne muhawala kayyama barakallahu fik amma dai ba shi ba ne malamai suka ba da ansa a kai amma wannan kai ma ka istinbati jami'i, cewa idan har an ta zo ya ga min babi aula a wannan yana nuna mana cewa akbarana da ambana din duka wannan hadisi da a nan babu lafazi to babu laifi amfani da su ɗin to amma ai matsalan shine ya kawo wannan hadisi domin ya nuna mana cewa hadisin ya yi kwantenin ɗan asbarana da amba'ana shi ya sa ya kawo shana to eh. eh. na uh, na'am na'am to a gaskiya eh, jazakumullah khair ala al-muhawala eh, ko in ce ala al-muhawalat al-qayyima amma a cikin da malamai suka bada shi wannan hadisin ya zo da lafazin duka akhbarana da ambana din amma a wasu turuk a wannan tsarika kawai da fidda <laughs> a wannan tsarika kawai da fidda shine muka ga haddasa na amma a wasu turuk ya zo da a akhbarana kaɗan daga ciki ya zo a wani turuk daga dai shi wannan sahabin su kuma hanyoyin su cike ga wannan bawan allan abdullahi bin umar daga abdullahi bin dinar wannan tabi'i sannan ga da kuma abdullahi bin umar na farko akwai imam al-bukhari ya fidda shi a cikin riwayar farko ita ce wannan ta abdullahi ibn dinar da zuwa ibn umar a wannan lafazin sai riwaya tariqa ta biyu ko riwaya ta biyu ita ce ta nafe. shi ma anhu daga dai abdullahi Ibn dinar da kuma shi kuma daga abdullahi Ibn umar a can cikin kitabun tafsir kamar yadda za mu gani nan gaba shi wannan wanda imamu nafe Eh, riwayar ta imamu nafe ta zo da akhbarani ko akhbiruni an gane ko sai riwaya ta gaba ta isma'ili shi kuma daga imamu nafe daga abdullahi ibn dinar shi ma daga abdullahi ibn umar da lafazin an bi'uni kun ga ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace ya ce musu me fa hadithuni ma hiya ko to a riwaya ta biyu akhbiruni ma hiya a riwaya ta uku ta Isma'ili an bi'uni ma hiya to kun ga hadisin ya zo da waɗannan lafazan duka guda uku shi yasa Imam Bukhari ya kawo shi ana na karanta babu الإمام مسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله يا رسول الله قال هي النخلة طيب أنا zami ƙara zami cikakken bayani akan matanin tunda duka matani ɗaya ne shi yasa na jinkirta bayanin matanin muke cewa qala babu tarh al-imam al-mas'alata ala ashabi li yaktabira ma indahum min al-ilm wannan babi zai mana bayani akan yayin da malami ko shugaba ya jefa ma ɗalibansa tambaya domin ya jarabta su a kan abin da ya shafi ilimi an gane wannan babu laifi a kan haka kamar yadda za mu karanta annabi ya yi masu habbai halake cewa haddasa na khalid ibn makhlad shine alkofi wannan kare ibnu bakhlal qala haddathana sulaiman sulaiman ya ba mu labari shine ibnu bilal al-madani qala haddathana abdullahi ibnu dinar abdullahi ibnu dinar ya ba mu labari mun yi bayani waye abdullahi ibnu dinar shi ma dan madina ne an ibn umar daga abdullahi ibnu umar abdullahi ibn umar babban sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya mutu a al mukarrama anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga annabi tsira da aminta Allah tabbata gare shi kala yake cewa inna min ash-shajari lalle dai akwai wata bishiya shajaratan a inna min ash-shajari lalle dai daga bishiyoyi shajaratan akwai wata bishiya la yasqutu warquha wanda la yasqutu warquha wanda abin ɗinta baya faɗuwa, wato ba baya faɗuwa, wa ina masarar musulun lalle dai ita tana kamar musulmi take haddito ne ma hiya ku ba labari mai wacce ce wannan bishiyar kala fauka an nasu fi shajarar bawadi sai dukkan sabai lokacin tunaninsu ya bazu cikin itatuwa wanda suke cikin daji kala abdullah sai abdullah bin umar yake cewa fauka fi nafsi annaha nakhla sai tunani na ya zo a kan cewa lalle ita ce bishiya ta dabino sun makalo eh, kun ga anan bai zo da fastah ya yi ba eh, kun ga hadisin ya zo da turuk da dama da riwayoyi da dama ok shi sa a wata riwaya muka ce sai yake cewa a wata riwaya la ya tahatu warqa wala kaza kaza kaza tu'ti ukulaha kullu hin shi ma ya zo cikin sahihai ne wannan an gane ko tun makalu suka ce eh, haddisna ma hiya ya rasulullah ka mu labari wacce ce kala hiya nakhla sai suka ce ita ce dabino itan dabino tsaye a nan malamai sun yi cikakken bayani suka ce me yasa Allah waccan ayan da Allah subhanahu wataala ce tu'ti ukulaha alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama da ukula kulli hin bi izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun suka ce Allah subhanahu wata'ala a wadancan ayoyin yana nufin da icen da ne kamar yadda wannan hadisin zo da lafazan da suke ishara haka a wasu lafaza ma ire-iren lafazan su ibnu hibban ya zo a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ya jefa musu wannan tambayan bayan daga baya ya musu bayani sai yake cewa ita ce wanda Allah ya yi bayanin cikin cikin suratu Ibrahim alam tara kayfa daraballahu masalan kalimatan tayyiba shin baka ga yanda Allah subhanahu wataala ya buga misali ba kalimatan tayyiba da wata kalima wadda take mai kyawu wato kalmar shahada ka shajaratin tayyiba kamar me wata bishiya wadda take mai kyau ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wannan bishiyar ita tabbatattuwa ce a cikin ƙasa wato matabbatarta wato ba ta rawa asluha sabitun wa far'uha amma rassanta fi sama suna sama tu'ti ukulaha kullu sannan kowane lokaci tana fidda 'ya'ya tsoti kula kulla hini kun ga wannan kulla hinin din nan tsoti kula kulla hinin wannan lafazin ya zo hata a cikin sahihai ne kamar yadda zamu gani nan gaba ina fata wazi sai malamai suka ce me yasa Allah subhanahu wataala ya shabbaha itin da dina da musulmi suka ce dalilin da yasa shine mutum musulmi mumini yayin da imani ya shiga cikin zuciyarsa za ka ga cewa me lalle da wahala wannan imanin ya fita kamar yadda da dabino yayin da ta kafa cikin ƙasa da wahala wani iska ko wani abu ya zo ya kau da ita tabbatuwar da dabino a cikin ƙasa kamar tabbatuwar imani a cikin musulmi an ma'ana muna tare da mu tsaye tashbihin farko kenan shine a kalimatan tsaye ba sannan bayan haka mutum musulmi mai cikakken imani zaka ga yana da halaye masu kyau baya wasa wajen salloli wajen ibada wajen bin Allah subhanahu wata'ala da kyautata yi mutane wajen mu'amala da komai za a gaishe mumini kyakkyawa kana ganin shi yana burge ka haka idan zai yi magana za ka ji maganganu masu daɗi suna fita a cikin bakinsa kaga kalimatan tayyiba saboda albarkan kalmar shahada ka shagaratan tayyiba haka ita ma da binu yayin da kake cinta za ka ji me za ka ji dadi kamar yadda mutum musulmi yayin da zai yi magana za ka ji magana mai daɗi yana fita ne a bakinsa haka ita ma da binu idan ka kalle ta kuma zaka ga tana burge ka haka shi ma mutum musulmi mumini ka ga da'iman yana yana da haiba wa far'uha fi sama da Allah ya ce icen dabino rassanta suna sama haka shi ma mutum musulmi ayyukan da yake aikatawa saboda imaninsa da ikhlasinsa yana gama sallah mala'iku za su tafi da sallanka zuwa ina zuwa sama kamar yadda rassa na dabino suke me suke sama sannan tu'ti ukulaha kullu hinin kowane lokaci yaya take haka shi ma mutum musulmi kowane lokaci za ga yana fa'idantar da al'umma zaman sa al'umma wata rahama ne ɗin ma'ana suna tare da mu wajhu shaba ɗin. wannan tashbihin da bayanin da muka shine da jamhurin malamai suka tafi dalilin hikiman da yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mutum musulmi ice na dabino kuma Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da haka a cikin littafin sa kamar yadda muka yi bayani zance na biyu na malamai suka ce dalilin da yasa Allah eh, Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya siffanta kalmar shahada idan muka ce kalmar shahada wato kamar shi musulmin kenan wanda ya furci da kalmar shahada da kuma me hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya siffanta musulmi da dabino dalilin da yasa aka siffanta mutum musulmi da icen dabino shine inda suke yi kamanceceniya dabino ba ta ‘ya'ya har sai an mata barbara haka shi ma musulmi mutum baya haihuwa sai yayi yi sai yayi barbara wato sai ya sadu da iyalinsa magana na duke kenan magana na uku suka ce a'a a an yi tashrihi ne saboda ita itan dabina yayin da aka yanke samanta da mutuwa take shi ma haka mutum musulmi yayin da zaka zo ka cire masa kansa a nan take zai yi ne a take zai mutu ba zai wanzu ba ina fata ana tare da ni tsaye zance na hudu na nawa kenan mun yi bayani a kan siffofin da muka yi bayani na farko makarimul akhlaq da sauransu sai na biyu muka ce saboda ta bangaren barbara na uku muka ce cire kai ko na hudu shine ne dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mutum musulmi da icen dabino shine yayin da da dabino ta yaya zaka ji furanta warinta kaman mani mani na adam to shi yasa manzo Allah ya siffanta itan dabino da me da musulmi zance na biyar shine suka ce a'a kamar yadda mutum musulmi yake soyayya tsakanin shi da mace haka su ma da bina akwai soyayya tsakanin mazarsu da matansu itatuwansu <laughs> ina fata yana tare da ni sai dai malamai ma'abuta ilimi suka ce maganganun nan guda hudu na ƙarshe suna da rauni zancen farko shine wanda ke mai ƙarfi malamai sun fi da fa'idodi ƙarƙashin waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta ko hadisin musamman na ƙarshe fa'idan farko shine yana halasta malami ya jarabta ɗalibai ya jefa musu tambaya kamar tambayan da ɗazu na maku to wannan babu laifi kan haka haka malamai suka da fa'ida na biyu fa'ida na biyu shine al-lugzu yana halasta wato ya ka iya tara mutane wata ka dinga jefa masu tambaya wanda ya ba da ansa sai ka mai kyauta babu laifi kan haka abinda aka hana hadisin da ya zo cikin sunan abi dawud manzo Allah ya hana menene al-ughlutat imam al-auza'i yake cewa shine ka jefa mutum tambaya mai wahala domin kai kokarin kure shi wannan shine aka hana amma domin ka sa masa nishadi wajen koyon ilimi da sauransu wajen kuma nishadi babu laifi akan haka al-lughz eh, da larabci al-ghaz ke kira al-lughz Eh. ghainun zayu sai abu na na uku suka ce a fa'idodin da suka fidda karkashin wannan hadisi na uku shine za ta iya yiwuwa malami diyan da ya kai da ƙwarewa wajen ilimi da nitso da tumbasa ya kai ko duk yadda ya kai da cika wajen ilimi da ƙoshi za ta iya wani abu ya ɓoye masa amma ƙaramin ɗalibi kuma ya san wannan abin saboda a nan manyan sahabbai babu wanda tunanin ya kawo cewa wai dabina ne in bawa ba abdullahi ibn umar kuma kun ga shi karami ne a cikin su ga manyan sabon ire-iren su abubakar siddiq da umar ibn al-khattab to saboda haka shi ilimi da mutum ya kai da abin nan tumbatsa za ta iya yiwa karamar matsala wata ran ya yi kuskure cikinta ko kuma ya kasance bai santa ba sannan a malamai suka ce wannan yana nuna mana cewa yana halasta mutum wajen koyarwa ya dinga buga misalai wannan babu laifi akan haka insha Allah ta'ala musamman ire iren abin da ya shafi wasu ɓangarori na ilimi irin su kamun jana'iz da sauransu yin sa practical za ka ga da buga misalai za a fi gane su wannan su ne kaɗan daga a na'am sai fa'ida mai muhimmanci na ƙarshe wanda suka yi bayani shi ne ya gamata mutum ya dinga girmama na gaba da shi musamman wanda suke gaba da shi a ɓangaren shekaru ya gamata ya dinga ba su girmansu kun gana abdullahi bin umar ya yi ba wasu abubakar Sadiq da umar bin khattab girma da ke cewa da naga su ba su yi magana ba sai kunya ta kama ni ta hana ni nima in yi magana ina fata bai wannan abu ne wanda ake so akwai wani daɗi da malamai suka ƙara fidda wani fa'ida cewa baya dacewa yayin da mutum ya ga wani abu wanda al'umma za su fa'idanta ya ɓoye shi kun ga a nan umar bin khattab ya ce da a ce ka faɗa ɗin da ya fi burge ni fiye da rashin faɗan da ba ka yi ba ina ga za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci muna roƙo Allah wani tsala ya samu abin da muke albarka wadanda kuma muke kuskure ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh